shi shi Izzuddin ibn Abdussalam ai ai ma lil adli An حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال باب بر الأب باب da zai yi bayani akan birri abi kyautata wadda baba zai ma ɗansa an ce babu adadil walidi wa birrihi li waladihi ko nan kuma babu birril abi li waladihi babin kyautata wadda baba zai ma ɗansa ɗa yana da haƙƙi amma ka san mu so tari an fi magana kan haƙƙin iyaye ba a cika magana kan haƙƙin ‘ya'ya akan kan iyayensu ba wanda wannan matsala ce yana cin abin da ya kawo damuwa a tsakanin juna sai a yi bayanin cewa lil'abi lil'abi hukukun ala abna'ihi amma ba a cewa lil abna'i huququn ala aba'ihim a'a lil aba'i huququn ala abna'ihim wa anna lil abna'i huquqan ala aba'ihim iyaye suna da hakkoki akan ƴaƴansu wannan da ya wajaba ƴaƴan su musu sannan su ma ƴaƴa suna da hakkokan da suka wajaba a ba su iyayensu su ba su duka sai an yi haka dama daga cikin sufofin musulmi ya'khudhu حقه ولا ينسى yansa الواجب alwajib musulmi yana ba da hakki yana karban hakkinsa yana neman hakkinsa sannan a daidai lokaci shi ko bai manta abin da ya waje عليك yi ولك حق kai akwai abin da ya waje ba kai shine ake ce masa wajib kai kuma akwai abin da ya waje ba a maka shine ake ce masa haqqun shine suke cewa a karin magana karin magana na kaifiyatu ta'ayush bainal mujtama suna cewa man talaba haqqa falyu'addi alwajiba alladhi alayhi duk mutumin da yace a bashi sa to shi kuma ya ɗauko abin da ya waje bai yayi sannan daga cikin abin da ke kawo fasadul alaƙa akwai me akwai talabul huquq wa nisyanul wajibat kai kullun sai dai kai ka nemi a baka haƙƙinka amma kai baka kiyaye haƙƙin mutane ya zai a zauna lafiya kai ba ka kiyaye haƙƙin mutane amma kai kuma ba ka manta da haƙƙinka to musulunci ya karantar da mu mu zama muna ba da wajiban da ke kanmu a daidai lokacin da kuma muke neman mu a haƙoƙin mu haƙoƙinmu shikenan sai a zauna lafiya mun gane ai حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصاف عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق أرويتو دقى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثي ني موقوفي شيء إن كانت موقوفي ضد الشيخ الألباني ما أتشن ضعيف الأدب المفرد يا غونا نونا موقوفا ومرفوعا أما دي وسمع لما يدعي واسنت في أكن شيء يصح موقوفا wa in kana la yashiqu marfu'an bai inganta a danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai dai da ibnu umar saboda haka hadisi ne mawqufi maganar sahabi ce innama sammahumullahu ta'ala abraran Allah ya kira masu imani a matsayin abrar ko ai Allah ya siffanta su da al-abrar innal abrara lafi na'im innal abrara lafi na'im idan kana son ka kawo tafsirin wannan ayar Inna abghara lafi na'im a cikin suratul eh, suratul ko akwai a cikin suratul mutaffifin sannan kuma akwai a suratul eh, a suratul ko idza sama'un fatarat innal abghara na'im to da sauran kuma wasu wajaje da aka ambaci lafazin al abghar eh to fassara al daga ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma li'annahum barrul aba'a wal abna domin waɗanda suka cancanta a kira su da al'abrar al'abrar jam'i ne na me na albarru na albarru ko wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa barran bi walidati ay muti'an laha wa mufsinan laha Allah ya sanya ni ne kyautata ma uwata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya sannan Allah bai sa ni jabbiri mai tsaurin kai ba shaqiyan kuma Allah zai sa ni a matsayin tababbe ba to shine ibnu umar radiyallahu anhu ma yake cewa li'annahum barrul aba'a wal abna domin sun kyautata ma duka sashi da ‘ya'ya da ubanni duka suna kyautata ma juna shi yasa sai Allah ta'ala ya kira su da al'abra kama anna liwalidika alayka haqqan kamar yadda ɗanka yake da liwalidika alayka haqqan kamar yadda babanka ke da haƙƙi a kanka wajibi ne ka bashi kazalika liwaladika alayka haqqun haka nan ma baban ɗanka yana da haƙƙi a kanka ɗanka yana da haƙƙi a kanka kamar yadda babanka ke da haƙƙi a kanka to kai ma haka ɗanka yana da haƙƙi a kanka wato kai tsakiya kake kana da baba a sama sannan kana da ɗa a sama a ƙasa in ka koma nan za ka kyautata ma babanka in ka dawo ƙasa kuma za ka kyautata ma ɗanka ɗanka shi kuma zai kyautata maka shi ma ya jira na shi ya zo ya kyautata mishi haka musulunci yake kuma da dai ana haka shi kenan kissa ce mashhuriya an sha ba da ita na Umar ko mutumin da ya kawo karar ɗan shi ya ce bai masa ladabi bai masa biyayya bai kyautata masa kissa ce mashhura mashhura fi kutubi tarbiyya har ma wasu suna ganin irin wannan kisar ba ma a bincike kan ingancinta saboda shan hararta da ta yi shi zai ci kawo kara ya ce dan shi bai masa biyayya sai na umar ya ce a je a kira shi aka je aka kira shi ya ce to kai ɗanka ya kawo kukanka ba ka masa biyayya ya aka yi babanka ya kawo ka cewa ba ka mashi biyayya aka yi ya ce to ya amira lumini na nima ina da tambaya shin ba yana cin haƙƙin ɗa a kan ubansa ya auro masa uwa ta gari ba ya ce kwarai haka ne ce to wannan bai auro min uwa ta gari ba yar banza ya auro min ba ta kirki ba ce ba cikin hakkinsa bane idan ya haife shi ya sa masa suna mai kyau ce to bai sa min suna mai kyau ba sunan banza ya sa mini ce ba yana cikin haƙƙinsa ba ya karanta da shi alkur'ani ya ce kwarai da gaske ya ce to bai karanta da ni ko harafi ɗaya ba sai na umar ya ce tafi ka bani waje kai ka ashe fara muna nama ɗanka shine sakamakon ta'atin lawahiq hasba sawabiq eh to shi ne wannan babu man la yarhamu la yarhamu babu duk wanda bai jin tausayi shi ma ba za a ji tausayin sa ba in baka jin tausayin na ƙasa da kai Allah ba zai ji tausayin ka ba kai ma duk wanda baya jin tausayin na ƙasa da shi baya jin tausayi malami baya jin tausayin almajiransa baya tunanin su zama wani abu kullum yana son ya ta dankwafe su ya ta ɓoye musu ilimi domin su ta zama a ƙarƙashin shi har abadan abidina to kaga shi ma la yurham la yarhamuhullah uban da baya jin tausayin ƴaƴansa shi ma la yarhamuhullah shugaban da baya jin tausayin mabiyansa talakawansa shi ma la yarhamuhullah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم دون دبايا جن توسيش ما بدا أجي توسين سبا فإنما يرحم الرحمن الرحماء فإنما يرحم الرحمن الرحماء Allah ta'ala ne rahama yana jin tausayin masu jin tausayi ne in ba ka da tausayi Allah madaukakin sarki ba zai ji tausayin ka ba حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس شيما دي حقا duk wanda bai jin tausayin mutane Allah ba zai ji tausayin sa ba duk wanda bai da rahama a cikin zuciyarsa baya jin tausayin al'umma baya jin tausayin waɗanda suke cikin wahala to shi ma Allah madaukakin sarki ba zai ji tausayin sa ba وعن an عن an خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله من لا يرحم الناس لا يرحمه الله كن قد ما بهكذا وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب وسمتاني دك ين قوي سنزو جان النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل منهم شي وني دك cikin su yace shine wa al-aqra ibn habis رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أتقبلون الصبيان يا ما أيتن الله كنا سنبنت قنانا يا فوالله ما نقبلهم مو ين قوي با mu sunbanta ƴaƴanmu sai kaushin hali sai daka musu tsawa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة شيء ينزمي نكي إيا مكة أو جن الله الحالي الله يا فنجك توسيي دقا زوجي يكا كنغ نزع نزع الله يا فنجك يا فنج توسيي أزوجي يكا أشي كاقا خلق الله العباد رحماء وإنما تنزع الرحمة min qulubi ba'd ibadillah kowa Allah ya halice shi a matsayin rahimi ne eh amma wasu Allah na firja wannan rahamar daga zuciyarsu ibtila'an minhu saboda Allah ya jarrabe su ibtila'i kuma na fitina mutum ya zama bai da tausayi baya tausayin al'umma baya tausayin na ƙasa da shi to kaga shine da abin da ake ciki حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي أثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا سجلنا عمر رضي الله تعالى عنه يا أوتونا أمتين معيكتي فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد shi wannan ma'aikacin nasa yake ce masa al'amil wani zubin akan ɗauke shi a matsayin gwamna ko kuma a matsayin dai wani ma'aikaci da aka ɗauka yi aiki da ana ce masa amil ko a ce amil sai wannan ma'aikacin na sayyidina Umar yace masa inna li kaza wa kaza min alwad wallahi ayana kaza da kaza ma qabbaltu wahidan minhum ban taba sumbanta ɗaya daga cikin su ba fa ama Umaru aw qala Umaru inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum sai na Umar ya faɗa yake cewa lalle Allah matsaukacin sarki baya jin tausayi a cikin bayinsa illa a rahom sai dai wanda ya fi kyautatawa daga cikinsu daga cikin kyautata ma ƴaƴaye da tausayinsu akwai sumbantar su da jawo su a jiki da wasa da su kada mutum ya zama kamar mala'iki a gida mala'ikan kuma na mutuwa ko mala'ikan wuta ai su ne suka fi ko ko munkarun da na kiro kaga waɗannan mala'ikun guda hudu to suna da damuwa akwai damuwa mala'ikan mutuwa malakul mauti ba qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum shi la ya'rifu al-hayata inna ma ya'rifu al-mauta yi sannan sai mala'ikan mutuwa mala'ikan wuta shi ma zahika munzu an khuliqa haka ya tabbata a cikin hadisi ma zahika munzu an khuliqa tunda Allah ya halicce shi abusan kamtsari ra yake ba dariya ba murmushi so daga mutum ya zama baya murmushi to ya kama da mala'ikan wuta a'udhu billahi sannan munkarun da nakirun munkarun wa nakirun kaji sunayen su ba kyau sunayen su munanan sunaye ne to mutum ya zama mai tausayi eh, illa barrahum ai illa ahsanahum shi wanda ya fi su kyautatawa sannan kuma annabi sallama dama ya faɗa ya ce ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin nas sannan kuma manzo sun ya ce ahabbun nasi ila Allah ahasinuhum akhlaqan waɗanda Allah ya fi so a cikin mutane su ne waɗanda suka fi kyawawan ɗabi'u daga cikin ɗabi'a mafi kyau ta gaba gaba akwai tausayi karuwa ta shiga aljanna saboda tausayi karuwa kilaki karuwanci take yi har ta mutu bata tuba ba amma saboda tausayi da ta ji na me na makare a khassu khalqillah ko ka ce min akhassi khalqillah in lam yakun akhassa khalqillah kare in bai zama shine mafi kaskantar halitta Allah ba to yana cikin mafi kaskanta ai ai ai ai shi mai hikima ya ce ai alkalbu ahsanu ishrati wa huwa an-nihayatu fil khasasa min man ta'arraza li ri'asa min qabl ibban ri'asa shi ya ce huwa huwa an-nihayatu fil khasasa kare shine karshe a walakancin halitta to amma wannan bagiyun ta shiga aljanna saboda kare ta shayar da shi ruwa Allah madaukakin sarki ya ji ta ita ma ya gafarta mata wannan mummunan aikin da take yi kuma ba tuba ta yi ba bata tuba ba amma wannan tausayin hadisi ya tabbatar da bata tuba ba Allah shirye mu Allah ba mu tausayi